saboda kokarin tada tarzoma to APC reshen jihar Kano ta fitar da sanarwa wai a kama na saboda kokarin tada tarzoma to amma wa ita wannan APC ta jihar Kano wani irin rawa ta taka ne a baya sata tsantsa goranta bari na baku misali wannan shine dan takarar mataimakin gwamna Murtala Salagaro na APC Kano a ƙarƙashin sahibul zurmi kadala a cikin aljihu shine kwamishinan ƙananan hukumomi To a gefe kuma wannan shugaba APC Garo ya bude kamfanoni guda biyu, ɗaya da sunansa mai suna MJ Multipurpose Services, ɗaya kuma da sunan 'yan uwansa mai suna AU Future Investment Limited. Ta fata kuma tare da ni, kwamishinan ƙananan hukumomin martalan APC yana da kamfanoni guda biyu kuma a gefe. MJ da AU ko menene alakar su? Murtala APC Kano ya wajabta wa kowace karamar hukuma 44 su baiwa hukumar ƙananan hukumi sama da naira miliyan biyar a kowace wata. me yasa za a yi amfani da kuɗin ne a sayi man dizal domin injinan gidajen tace ruwa naira miliyan biyar biyar ƙananan hukumomi guda arba'in da biyar baki ɗaya naira miliyan ɗari biyu da ashirin da takwas kenan kowace wata shin ana sayan man da wannan kuɗi ina waɗannan kamfanonin na murtala apc mj da au za su rubuta wa kwamishinan ƙananan hukumomi murtala apc takarda akan cewa sun sayar da mai ga gidajen tace ruwa a biya su kudadensu jira jira jira jira jira jira jira waye kwamishinan ƙananan hukumomi kuma wane ne mamallakin kamfanin mj da au murtalan apc kano murtala apc na rubuta wa murtala apc akan cewa ya biya shi kudaden mai da ya sayarwa da gidajen ruwa ya biya kanshi da kanshi sannan me kuma wannan shugaban apc na kano ya yi sai turawa kanshi kuɗi mana daga asusun gwamnati zuwa asusun kamfanonin shi na mj da au bari in ƙara takaice muku kwamishinan apc kano na ƙananan hukumomi ya sa ƙananan hukumomi kowanne su ba shi kuɗi sannan sai tura waɗannan kuɗaɗen zuwa asusun kamfanonin shi guda biyu mj da au daga nan sai me sai ya talakawa aiki da su <laughs> a'a AU da MJ suna turawa Muftahu hussani da NNM fage waɗannan kuɗaɗe. Su waye su masu canji ne a wafa da karamar hukumar fage da ke cikin birnin Kano. Su kuma ya canza wannan kuɗi zuwa riyal sannan su turawa wani kamfani mai suna Next Vision da ke birnin Makka. Na ɗauka birnin Makka waje ne na addini amma apc kano sun mai da wannan birni mai tsarki wajen kai kudin sata kamfanin next vision kadarori yake sayarwa kuma a hankali da kaɗan da kaɗan don kar a gane kudaden sata ne sai da murtala apc na kano ya ringa tura naira biliyan goma cikin asusun kamfanin next nawa ne biliyan goma biliyan ɗaya shine miliyan dubu saboda haka biliyan goma shine miliyan dubu sau goma da wannan biliyan goma za a iya sayan buhun shinkafa dubu dari da talatin za a iya gina sabbin makarantu firamare guda hamsin akan kowane guda na naira miliyan ɗari biyu wannan kuɗi zai biya wa mutane dubu ɗari biyar kuɗin asibiti har na naira dubu ashirin kowane mutum ɗaya amma mai martalan apc kano ya yi da waɗannan kuɗaɗe ya sayi wani ɓangaren ɗaya daga cikin shahararrun hoton. Hilton na duniya wato hilton a birnin makka inda zai ringa sauka kuma ya bayar haya daga cikin otal ɗin kana hango masallacin ka'aba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ma kwamishinan apc kano kenan na ƙananan hukumomi a cikin kwamishinoni da yawa da suka yi da kuma shi gwamnan sahibin zurma daloli a cikin aljihu da mataimakinsa shugaban fentin gemu a yanzu kuna kira a kama ni shuwayya shuwayya ana wata ga wata gaskiya gaskiya an daɗe ana cutar mu wato iya wannan ɓare-ɓaren da ɗan bello yake kwanan nan ya kamata ya sa kawai a 2027 ba mu da wani zaɓi sai dai mu shirya wa jam'iyyar mu ta matasa saboda wallahi ita ce mu fitar mu irin wannan aike da kake irin wannan didima da ake ai na tunanin da <coughs> mutanen da suka saba wanda wai za su iya gyara wa kowa kowa dole mu je da kanmu mu karɓo kayan mu wallahi in dai muka ci gaba da aiki haka za mu ci gaba da yi so 2027 ya kamata a ce matasan da ma ba su ma fara ma tunanin ma harka wannan ya kamata a ce su motsa duk matashin da yake da ilimi duk matashin da yake da capacity duk matashi dan gwagwarmaya a yankuna ku ne alhakin kanku ne wallahi alhakin kanmu ne mu tashi duk matashin da muka ga dan arziki ne mu takura mar kansila chairman a dan majalisar jiha dan majalisar tarayya kai ko ne dan matashi Wana mun ga kana da kokari mun yadda da amanar ka kuɗi ba matsala bane za mu yi ka gara a ce mun gwada mun yi felin wadda ba ba ma fata insha Allah da a ce mun zauna mun yi shiru ana cutar mu manzo Allah sallallahu ma ya ce mumini mai karfi ya fi mumini malalaci so almu'minul qawi khairun min mu'minid da'if to mumini mai ƙari mai ƙarfin gwiwa jajirtacce wanda zai gwada wanda zai yi to haka ne to don haka shi ita nasara tana zuwa ne bayan mutum ya jajirce Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana mu tashi mi nasara za ta zo ba mu da kuɗi ba mu da waye ba ko ba komai a fito a yi takara insha Allah Allah ya taimake mu kuma wannan abin ya sa yanzu muka fara maganar matasa da jam'iyyar matasa da mun dan yi shiru da amma dai a'udhu billahi minash ta ya za mu rainawa talakawan Najeriya hankali yanzu da suke jin yunwa yanzu da suna jin yunwa ko za a tura ma kowace jiha trailer shinkafa 20-20. Jira, jira, jira, jira, jira, jira. Kano da ke da mutane miliyan goma sha shida, Ekiti kuma da ke da mutane miliyan biyu da rabi. Da karfin shinkafa ɗaya za a tura. ma. Ke a Najeriya kike ba son hauka. To ai kaji kuma. Lissafin Chicago kenan alaji. almajiri style chicago makaranta kowace tirela shinkafa na doka buhu nawa na shinkafa buhun shinkafa dubu ɗaya da ɗari sana a buhu guda daya akwai kofin shinkafa guda nawa ah, kofi ɗari uku saboda haka motoci ishirin na dauke da kofin shinkafa miliyan bakwai da dubu ɗari biyar kai nema digirin ta wata ciwa-ciwa to kaga kowane mutum daya a kano zai samu kasa da rabin kofi na shinkafa sannan mutanen ikiti kowane mutum daya zai samu sama da kofi uku uku kenan to ne duka ruɗar da ni amma kana gani yan Kano ba za su gane an raina musu hankali ba kuma mutanen da ke jin yunwa yaushe za su iya lissafi kar ka manta kuma ba su da ilimi win-win 50-50 yanzu da gaske za a tura kowace jiha shinkafa kai Najeriya kake wansa <laughs> bala bulu na waje na Najeriya kake wansa <laughs> bala bulu na waje na ni yanzu a zan baiwa shinkafa na ka buga ko dan sarauniya faɗa wani abu ne wannan kes ɗin da ɗan bello ya faɗa wani abu ne wanda muna da fact ɗin da suka fi na ɗan bello ba fact ɗin da muke da su sun ninninka na ɗan bello ya ɗan ɗebo wani abu ne daga cikin abin da mu muka sani. to yanzu kamar za ku kaddamar da bincike ne ko ko zai waɗannan bayanan zarge-zargen na shi ɗan bello ɗin za su iya taimaka muku wurin binciken ku ko ko dai eh, ba wani abu da zai sauya misali daga binciken da kuke misali. na ce maka mun je kotu zan iya karanta maka kes ɗin mun je kotu wannan eh, hilton da aka ce an saya ba karya ba ne wannan eh, eh, kudade mu a nama a bangaren zaharje zai iya baka bidiyon kudaden da ake cancanzawa ba wai ma maganar waɗanda fuskokin waɗanda masu ka suka da kudin kuɗin muna da su sau da ba wai ƙarya ba ba ƙarye ba wani abu ne wanda mu a gurinmu is fact amma ina so in gaya maka abin da ɗan bello ya faɗa is a tip of the iceberg abin da mu muke da shi so na na abin da kake nufi muna da kadarorin da muke gamsu da cewa an saya da irin waɗannan kuɗaɗen a London muna da kadarorin da aka saya a Dubai muna da in fact akwai wanda muke zargi da kwakwara hujja an gaya maka abin da ya mallaka sai kai babaki to amma risa duk waɗannan abubuwan haka da kuke zargin kamar makaraban tsohon gwamnati ta Ganduje ba ku da fargabar cewa misali ku je a shigar da karan nan kuma reshe ya juye da mujiya tunda ita shari'a a ce sai an je tukunna sannan yanzu dukan su babu wanda zai ce masu laifi ne sai an je tukuna kun iya gabatar da hujjoji sai ka tambaya duk waɗannan abubuwan da muke da su hujjojin da muke da su muke kaiwa kotu na farko dai ba a nan gida muke kirkira ba in muka ce za mu kirkira abin da muke da su kirkirar su zamu to nan da shekara biyar ma ba za mu iya ba wannan ɗaya daga cikin kundi ne irin wanda muke kaiwa kotu ɗaya daga ciki wannan ina da irin su guda hudu a kes ɗaya kes ɗaya saboda haka ka ce wai shi kenan sai an je sannan za ta no ai akwai abin da muke cewa balance of probabilities garista abin da mutane suke jin tsoro shine kada irin waɗannan abin na ɗan bello da kuma abin da hukuma ka take cewa makarraban tsohon gwamna ganduje haka ya kai ga kun taɓa mutuncinsa haka a wurin jama'a a public opinion alhali kuma kotu ƙarshe ta gano cewa ma ba su da laifi. Duk mutumin da ka kai kotu kotu ta tabbatar da cewa ba shi da laifi. to darajarsa ce ma ta dagu in ka ɗauko kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce dukkaninmu equality before the law kuma aka ce ba egalitarian society ce to egalitarian society ce yanzu anan zan zo in kama yanzu kwanan da muka kes da masu masu hodin ɗin kaya su da ba kayan gwamnati bane ba ba kayan gwamnati ake zargin sun ci ba to shikenan mun ce su zo kuma sun zo mun zauna da su mun ce ga abin da muke so sun yi a'a sun ma yadda sun tattara fulawoyi fulawa fulawa suna bawa yan biredi da yan birnin suka ce ba su fita ba sun yi to shi wani mutumi wanda ya rike gwamnatin ya yarda da gwamnati a ƙarƙashin sa ya naɗa alƙalan wasu ma shi ya naɗa su in fact cases ɗin da ake shi ya naɗa su an ce zo gaban kotun ya ce ba zai zo ba to me kake nufi shi kansa wannan primary evidence da zuna muka cewa ba ina ne kawai jama'a ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya yanzu haka muna tare da barista Muhi Magaji rimin gado shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a jihar Kano da ke Najeriya. A barista barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gari barka kadai. Wa alaikum salam. Kamar ina aka kwana ne dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar Kano. To kamar yadda ka sani yaƙi da cin hanci da rashawa babban aiki ne ƙalubale ne musamman a ƙasa irin najeriya idan ka fito ka ce a zo a kamanta to ka shiga uku to inda aka kwana shi ne muna nan muna yin abin da muka saba su ma kuma wanda muke yaƙin da su suna nan suna abin da suka saba kamar yadda ka faɗa yaƙi ka ce to inda aka ce yaƙi kuma gwagwarmaya ce to mu ba za mu gajiya ba su ma ba za su gajiya ba amma dai da izinin Allah saboda kyakkyawar zuciya muna da ne mun kyauta wa Allah da cewar Allah ya yi alkawari cewar waɗanda suka tsaya akan gaskiya su zai taimaka kuma zai taimake mu mu kai da ci da izinin Allah. A baya bayan nan akwai eh, wato rahotanni da suke nuna cewa akwai kamar eh, sama da biliyan hamsin da ka bayar da rahoton cewa an wato an sace su daga asusun eh, jihar Kano kamar menene sabon bincike ne haka waɗanda sabon bayanai ne suke tattare da ku da suke nuna irin eh, zargin da kuke da su na cin hanci da rashawa ne a Kano misali to alhamdulillah kamar yadda na faɗa a baya musamman taron da muka yi abinda na ce shine a karan farko yau wata jiha a Najeriya ta iya ta kai ƙara a matsayin criminal criminal case na wasu mutane waɗanda aka ba wa amana al'umma kuma suka ci amana a yau a kotuna muna da kotun jihar kano babban kotun jihar kano muna da case ɗin da muke zargi da kwakwaran hujja wadda muka gabatar cewar an ɗaukar wa al'umma jihar kano naira miliyan dubu hudu muna da case da muka je muka gabatar muka ce an ɗaukar wa da hujjoji kwakwara cewa an ɗaukar wa al'umma jihar kano naira miliyan dubu ɗaya muna da hujja kwakwara da muka ce an ɗaukaka al'ummar jihar kano miliyan dubu uku da wani abu duk wannan cases ne wanda muka kai to na baya bayan nan shine wanda kake magana a kai wanda muka kai na naira miliyan dubu hamsin da bakwai da miliyan ɗari hudu kuma wannan ba wai magana ce ta tatsuniya ba magana ce ta fairy tale ba magana ce ta concrete waɗanda aka saka wa kuɗin sun zo sun gaya mana eh kuɗi ne aka saka mana domin mu kai wa wane kaza shi kuma wane kazan nan shi ma yana guri kaza misali ma'aikatan gwamnati ce sa muka yi taro na karawa juna sani muka ja hankalin ma'aikatan gwamnati muka ce to wannan abin da kuka yi don kun zo kun gaya mana ba yana nufin ba ku yi laifi ba kenan abin da muke so shine nan gaba kowaye zai sa ku ya ce ku saci kuɗin al'umma don ku bashi kafi. amma misali muna da ma'aikatan jihar kano da suka zo suka ba mu shaida da kuma takardunsu na banki wanda rana kaza ga watan kaza an ɗauko kuɗi daga gwamnati akawun ɗin gwamnati an saka wa ma'aikaci shi kuma ya je ya tura wa wane wanan ya ba shi dala ko wanan ya ba shi naira duk mun tattara waɗannan muka tattara bayanan shi sa muka ce za mu gabatar da shaidu guda ɗari da da arba'in uku a gaban kotu wanda za su tabbatar da wannan laifin so magana ce aka yi ta an ha'inci mutanen jihar kano naira miliyan dubu hamsin da bakwai da miliyan ɗari hudu wanda waɗannan mutanen mun tracing din kamar mun bi diddigin abubuwan da suka saya muna da hotels da aka yi muna da eh, gidajen mai da aka saya muna da eh, kadarori kala-kala mobile ali mu sannan muna da kadarorin da muka yi tracing har a wajen ƙasa so kaga wannan wani abu ne wanda a wajen ƙasa sai ka tuna so min da abin da ke wato a iya cewa ke trending kenan ke tashi akwai wani dan eh, jarida wanda yake bidiyo na barkwanci haka da ake cewa dan bello eh, na san watakila hukumar ta ga wannan bidiyo nashi da yake nuna irin zarge-zarge da yake na cewa a jihar kano an yi barnar kuɗi kamar hukumar kuma yaƙi da wannan abu a jihar kano eh, me martanin ta ga irin wannan abu misali to mu a garin mu dama wani abu ne wanda mun sani kuma yana da kyau idan yan jarida sun ga irin waɗannan abubuwan su ma su fito idan misali mutum ya gani misali ni mu na gaya masa yana ganin cewar ware amfani da siyasa tun daga mai da ka sani eh, duk waɗanda muke zargi mun ce kun yi kaza kun yi kaza har yanzu ba tsagiran da zai fito ya daga hannu ya ce karya aka yi masa ko sharri aka yi masa abin da za su kawo sai su ce a dan saboda ina jam'iyya kaza ce ko kuma ga wani dan gambarar zamani ya bugu ya ce a'a mu mun ci ba za mu yi butulci ba haka yana nufin a'a ya ci daga satar da aka yi saboda haka ba zai butulci ba amma wannan ba yana nufin ba a satar ba wannan ba yana nufin mu kuma ba a kafa mu don mi maganin wannan satar ba wannan kuma har yanzu ban ga wani dan siyasa da ya zo ya daga hannu ya ce da al'umma al'ummar jihar Kano ko al'ummar Najeriya ko al'ummar karamin kuma kaza ku zaɓe ni zan saci kuɗi kaza an baku ba ba wanda taɓa irin wannan to amma kamar hukuma ka hukuma ka <laughs> misali barista hukuma kai me za ta yi kan bidiyon dan bello din nan idan har tana ganin kamar misali ku a hukumance kuna ganin abin da dan bello din nan yayi ya bayyana din nan abubuwan da abin nan gaskiya ne ko dai kuna ganin cewa ya ƙara gishiri wallahi abin da zai burge ka ko wasu daga cikin abubuwan ma tuni mun kai su kotu wasu daga cikin abubuwan da suka faɗa tuni mun kai su kotu kuma hamma an yi zama a kotu a kai mu dama abin da muka ce shine mu action din mai speaking louder than voice din mu to da haka ba magana ce mu muke yi ta mu zo mu ce kaza mu ce kaza ba mu je kotu yawancin mutane na za ga da mun zo mun ce ku zo ku ba mu bahasi akan kaza sai su ruga su tafi kotu akwai kotunan da suna nan wanda with all due respect kamar yadda na faɗa ni lauya ne kuma ku babu komai memba ne na legal profession yanzu takarda zan nuna maka a nan akwai kes gashi nan ah, gashi nan an faɗe shi federal high court nan ba kaza nan ba kaza in ka duba za ka ga sunan mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne ya kai ƙara fundamental enforcement ya kai ƙara originating samun with all due respect federal high court ba ta da jurisdiction da za ta ji originating samun abin da ya jibinci gwamnatin kano kotun jihar kano wanda suke da eh, power iri ɗaya su suke da hujjar da dama da za su ji wannan wannan kesin amma sai kaga sun ruga da gudu sun je sun yanko court order saboda me saboda ba sa son a bincike su mu kuma hujjar da muke ita shine to shikenan tunda dai doka kundin tsarin mulki da ya kafa kotu shine ya kawo sashi na 211 ya ce idan kuma an ga mutum ya yi ba daidai ba a kai shi kotu shikenan sai mu tattara takardu sai mu je mu kai kotu sai mu ce to shikenan ka zo kotu ka kare kanka to yanzu abin da zai burge kamar zaradin kotunan da suka zauna yawancin mutanen nan sun yi aiki a gwamnati kuma sun amfani kotun nan sun amfani system in ba system din ne ma ya yi musu riga ya yi musu wando ya yi musu takalmi to amma ba su da system din ba because kamar ni yanzu misali an ce a ah, mu yi kai ba daidai ba kuma daɗin abin da nake ji shine mu ma ba mu wuce tunda ba mu da immunity ba mu wuce a zarge mu ba to an zarge ni an dauke ni an kai ni Abuja an kai ni Federal High ya take Code of Conduct Tribunal na je na daya duk kuma ran da ake na dawo daga London na to straight na tafi kotu na dawo daga Saudiya straight na wuce na tafi kotu to now magana da nake shi kenan yau mutanen nan mun ce kun ci amana jihar Kano tsarin nan tsarin da ya muku riga da wando da takalmi da ya rubuta muku takarda kotu ta kai musu takarda a gida sun ki zuwa wasu daga cikin su ma sai da kotu ta duba magana namiji din ta ce to shikenan mun yi ba su laifi ba ku ku zo ku gabatar da laifukan su shine muke aiki amma ba na samu huni ka maka wannan kes din da dan bella ya faɗa wani abu ne wanda muna da part din da suka fi na dan bella ba part din da muke da su sun ninninka na dan bello wani ya dan ɗebo wani abu ne daga cikin abin da mu muka sani to yanzu kamar za ku kaddamar da bincike ne ko ko zai waɗannan bayanan zarge-zargen na shi dan bello din za su iya taimaka muku wurin binciken ku ko ko dai Eh, ba wani abu da zai sauya misali daga binciken da kuke misali. Na ce maka mun je kotu zan iya karanta maka kes ɗin mun je kotu wannan eh, Hilton da aka ce an saya ba karya ba ne. Wannan eh, kuɗaɗe mu a nama ɓangaren mu zaharje zan iya baka bidiyon kudaden da ake cancanzawa ba wai ma maganar mm, waɗanda fuskokin waɗanda ma suka rinka cancanza kuɗin dubu muna da su so ba wai ƙarya ba ba ya ba wani abu ne wanda mu a gurin mu is part amma ina so in gaya maka abin da ɗan Bello ya fada is a tip of the iceberg abin da mu muke da shi so na da kake nufi muna da kadarorin da muke gamsu da cewa an saya da irin waɗannan kuɗaɗen a London muna da kadarorin da aka saya a Dubai muna da in fact akwai wanda muke zargi da kwakwara hujja in an gaya maka abin da ya mallaka sai kai babaki. to amma barista duk waɗannan abubuwan haka da kuke zargin kamar makaraban tsoho gwamnati ta ganduje ba ku da fargabar cewa misali ku je a shigar da karan nan kuma reshe ya juye da mujiya tunda ita shari'a a ce sai an je tukunna sannan yanzu dukan su babu wanda zai ce masu laifi ne sai an je tukunna kun iya gabatar da hujjoji to ai shi za maganar da ka faɗa na so a ce ka ce sai shari'a sai an je tukunna akwai a tsari irin na criminal justice akwai abin da ake cewa investigation shine abin da muke a nan gidan investigation din nan ne zai fito da abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza yanzu kai a matsayinka na ne mu dauka kai ba alkali bane ko kuma baka karanta karatun shari'a ba kai karatu na lawaya irin wanda na yi ba misali amma hankalinka da tunaninka tunda ko qur'ani na amfani yana da yana magana da ma'abota hankali hankalinka da tunaninka zai nuna maka cewar wannan abin da wannan bawan Allah ya faɗa ya kamata a duba shi in kuma gaskiya ne ya kamata a ɗauki mataki to shikenan sai ka tambaya duk waɗannan abubuwan da muke da su hujjojin da muke da su muke kaiwa kotu na farko dai ba a nan gidan muke kirkira ba in muka ce za mu kirkira abin da muke da su kirkira su zami to nan da shekara biyar ma ba za mu iya ba wannan ɗaya daga cikin kundi ne irin wanda muke kaiwa kotu ɗaya daga ciki wannan ina da irin su guda hudu a kes ɗaya kes ɗaya saboda haka ka ce wai shi kenan sai an je sannan za ta no ai akwai abin da muke cewa balance of probabilities za ka ga independent din zai treating abin da dai shi criminal aspect garista abin da mutane suke jin tsoro shine kada irin waɗannan abin na ɗan bello da kuma abin da hukuma ka take cewa makarraban tsohon gwamna ganduje haka ya kai ga kun taɓa mutuncinsa haka a wurin jama'a a public opinion alhali kuma kotu ƙarshe ta gano cewa ma ba su da laifi. Duk mutumin da ka kai kotu kotu ta tabbatar da cewa ba shi da laifi to darajarsa ce ma ta ɗagu. kimarsa ce za ta karu kuma kai din kai da kai ba kai aikin da ya kamata ba kai ne kima ka za ta yi kasa to har sai wannan lokacin ya faru ka tambayi kanka misali tsohon gwamna kotu ta ce zo ya ki zuwa to ka ɗauka ka tambayi kanka shin wane ne wanda ya nuna yana jin tsoron system din mu da muka je muka ɗauki takardun muka je muka kai kotu muka ce ga laifi an yi koko shi koko ya karbin kotu ne idan tambayar da nake maka in ka ɗauko kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce dukkaninmu equality before the law kuma ba ce ba egalitarian society ce to egalitarian society ce yanzu a nan gurin zan zo in kama yanzu kwanan da muka kes da masu masu holding din kaya su da ba kayan gwamnati bane ba ba kayan gwamnati ake zargin sun ci ba to shikenan mun ce su zo kuma sun zo mun zauna da su mun ce ga abin da muke so sun yi a'a sun ma yadda sun tattara fulawoyi fulawa fulawa suna ba wa yan bread da yan bread suka ce ba su fita ba sun yi to shikenan wani mutumi wanda ya rike gwamnatin ya yarda da gwamnati a karkashin sa ya nada alƙalan wasu ma shi ya nada su in fact cases din da ake shi yana su an ce zo gaban kotun ya ce ba zai zo ba to me kake nufi Ishi kansa wannan prime evidence ne zuna muka cewa ba ira me ya ci gawai sannan bayan wannan ba irin case ɗaya bane kadai kuma yanzu misali ka zo ka ɗauka za mu je mu kirkiran masa kamfani ne mu ce yau kamfaninsa ne a cikin abin da muka kai kotu akwai kamfani ne muka ce sunan shi Lasage Properties Lasage eh, General Enterprises Lasage inda da muka ce an ɗauki kuɗi irin wannan kuɗin da ɗan bello yake magana an ɗauki irin su an je an saka wa gwamnati miliyan ɗari biyu an ɗauki kadarar gwamnati za ta kai miliyan dubu hudu an je an rushe ta an kwashe duk kayan ba mu san inda aka yi su ba daga nan filin aka sai da shi a kwana eh, bambancin kwana ashirin aka sai da shi miliyan ɗari bakwai da hamsin shi duk wannan duk ah, anti corruption ce za ta yi mutum ƙarya kawai saboda tana son ta yi ƙarya ka tambayi kanka wannan gwagwarmayar an fara ta shekara biyu kafin gwamnatin su ta fita wannan dalilin ne yasa aka ce mu ya fita saboda ana ganin cewar kada a fito da waɗannan abubuwan wanda muka fara bincike tuntuni ba wani bincike da kai sabo babu sabo wani abu ne wanda already dama an yi shi kuma park ne street liability ne ka riga ka yi fito me kuma za ka yi kamar maganar da barista muhimmi magajiri mun gado saboda ƙurancin lokaci a nan zamu dakata amma ban sani ba cikin minti ɗaya ne muke da shi ko wani sako ga jama'a jihar Kano. To ni dai abin da zan ƙara gaya al'umma shine yanzu misali kamar na kawo maka misali ni na je code of conduct daga nan gidan mu fito mu ce a'a dan mun yi kaza ba mu fito mun ce kaza ba duk wanda zai kalla misali ni an ce an yi lissafi ne kuɗin da suka shiga akawun ɗin huyi naira miliyan ah, ah, ɗari biyu da wani abu a shekara takwas sai aka ce bai kamata ba wannan fa har da kuɗin tafiye-tafiye da kuɗin da kudin da ya shigo kuɗin duk kowanne yau ga wani mutumi wanda albashin mu iri ɗaya albashin mu iri daya wani ma yana bidiyo yana cewa na ci ya ɗauki abun a dunkule ya bashi ba bai fi albashi ba bai fi gata ba iyayenmu da suka taso a baya ba iyayensu ba su biya haraji wanda mu iyayenmu ba su biya ba mantale a ce an gina kasar da mu daga zama muka faru. amma an yadda cewa mu da muka ce a zo a kamanta din ba mu a ce ake cewa ma akwai account na rabe shekara goma baya an ce a'a na yi laifi saboda wannan account na rufe shi ban yi magana shi ba duk abin da za a rarrabu a rarrabu amma yau wasu mutane mun ce ga kadara kaza mun ganta mun kwace ma ga kadara kaza mun ganta mun kwace kuma suna kunya masu a tubutun kansu da kadarorin kuma mun san da mun je mun zauna da misali kamar yanzu kamar gidajen mai da muka faɗa babu wanda mu je mun bincika mun je mun gano mun zauna da wanda aka sayar da wanda ya saya da wai duk mun bi daga ran da aka ɗauko kuɗin da kuɗin da aka rinka ɗauka a buhu ana zuwa a jiya sai kadarorin nan duk mun faɗa mun yi duk wasu mutane sun fito sun ci saboda siyasa ce to mutane mai suka dauki siyasa hauka idan ba hauka ba bace shikenan sai aka ce mutum ya yi ba daidai ba to shikenan idan kana son shi ba sai ka je ka ce masa da Allah da Annabi je ka gaban kotun nan ka kare kanka domin mu fito da martabar mu idan za su yi surutu sai lokacin da aka je kotu aka bi matakan kotu sai kotu ta ce a kadabi aka yi masa haka sun samu gabar da su surutu amma yanzu tun da kasar ta ci gaba kwanan da aka mutu ana cewa a good governance da bad governance 'yan Bargams, wa yake bargams kana nufin yanzu shugaban kasa ne zai zo ya gaya maka gaskiya cewa wani yi ba daidai ko shugaban kasa ne zai zo ya bincike nan, ko gwamnan Kano zai zo ya bincike nan, ko gwamnan Kano zai dauki takarda ya kai kotu ba dai irin wannan hukuma bace to muna yi wani mutumi ya zo kawai saboda ya baka rera dubu goma a cikin kuɗin da ya sata shi kuma ya saci biliyan goma kawai ka je kana ta ihu kana cewa ai saboda siyasa ce kai baka da shi babanka ba shi da shi babanka ba ta da shi yan uwanka ba su da shi baka ma san cewa baka zama kanka ba ana maka maganar rigima nan da ake yi yanzu an karɓa kuɗin nan yi za a bani yanzu daga cikin hotel sun da muke karatu nace to Allah ya kaddara mana idan muka kwace hotel sun su zo su zama New Dollar Hotel wanda aka rushe yau muna da shi a Kano ni na na ne ko rimin za a kai shi duk wannan abubuwan da muke muna yi ne don muhimmi magaji as far as we are concerned za mu ci gaba da yi tsakani ga Allah mun yadda mafiya yawan al'umma Kano sun yadda cewa abin da muke daidai muke muna kuma kamantawa kuma za mu ci gaba da yi duk duk runtsi duk wuya in dai ni nake shugabancin wannan hukumar da karfin zatin Allah kan kamanta a yanzu eh, mun eh, shugaban AITB da jar hularsa yake zuwa ya ɗaya gaban kotu mu muka gurfanar da shi shugaban eh, gidan rediyo kwanan nan ana zanga-zanga nan ina da ciyawomin local government kantomomi da aka nada muna da wasu a kulle a cikin cell din nan so duk waɗannan abubuwan da muke yi a'a ba mu biya ba saboda a'a waɗannan su waɗanda aka taba na gwamnati mun taba na gwamnati mun taba bilis amma da an taba wanda suke a ah, adawa sai a ce wai adawa ce duk kuma bannar da aka yi wannan ba tsari ne wanda zai ce da ƙasa nan gaba wannan ba tsari ne wanda Najeriya take so kuma in kana neman matsalar Najeriya ba shugaban ƙasa ne matsala ba gwamna ba matsala irin wannan attitude ne matsala sai mun gyara gaba ɗaya sannan ƙasa za ta yi. barista muhuyi magajiri mun gado shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano DCL Hausa tana godiya